ke kin ga akan ki na sallama mutum ku idan biki bani yadda zan samu alheri akan ki ba wallahi zan ta duka ki miki dukan alatsi na mai ƙarya au kina ganin haka ba zai yiwu ba ne to ba mu lamba 080 2345 2345 hello hello assalamu alaikum yawwa me sunanki fatsuma fatsuma mu muka dauki fatsuma muna buƙatar kuɗi inna lillahi wa inna kaga ba salati za ka yi ba duk inda za ka samo su ka samo ka auno mana shinkafa kwano biyu shinkafa kuma eh sannan ka haɗo mana da da taliya ko kwali ɗaya ko rabin kwali yanzu kai akan wannan abin ka ɗauki mutum gonzuru mun ka sace shi a ah, na zo na ce ka bani ban ɗauke ta ba bayarwa za ka yi kai wallahi sai ka haɗo da da da da da wannan ɗin samon bita ko leda ɗaya ne ai wannan ko baka ɗauke ta ma zan baka yi yanzu ina za ka maka mai kuɗi ne wannan kai ka haɗo da kwalin makaroni kwa ɗaya yanzu dai ina za ka maka har da kuɗi ma zan haɗa ka maka kai kana ina yanzu ni yanzu ina ofis ina kenan ina bamfai wallahi soja ne soja ne mm. a'udhu